salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadithi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فصل الكتاب فصل الكتاب في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وللعلماء ثلاثة أقوال a dangane da hukuncin tawili a gane mutum ya yi tawilin wani nazi na ƙur'ani ko hadisi wato wani lokaci tawili yana kasancewa yana faruwa daga ijtihadi na malami da kyakkyawan niyya sai ya yi tawilin wani aya wanda bai kamata ya yi tawilin shi ba idan gaskiya ta bayyana gare shi yana janyewa daga wannan tawilin da ya yi ya gane cewa wannan tawili ba daidai bane misali haza wani ala wannan an yi abuwa gare shi anna haza ta wuti don wannan shi ne makura na abin da zai iya an gane misali mutumin da ya ce ah, wato duk wanda ya aure ba tare da waliyi ba fani kawo hu ba ilun fani kawo hu ba ilun fani kawo ba ilun gari sai duk wanda ya aure ba tare da waliyi ba auren shi ce ne auren shi ce ne auren shi ce ne bai inganta ba kaga zahirin hadisi hadisi ne ya fito fili sai yan hannafiya ya ce ma'anan duk wanda ya aure ba tare da wali ba ana nufin baiwa ne baiwa ake nufi in ta aure sai da mai gidanta yawa baiwa aure sai da mai gidanta misali in kun ta aure ta yi sun tafi ta ba sunan wannan aure ba ta ce amma diya tana iya aurar da kanta ba tare da izinin iyayenta ba wannan shine mazhaban hanbaliya ta ce kiyasan alal bai saboda kiyasi akan kasuwanci kuma ne kasuwanci yarinya tana iya siya balagaggiya tana iya siyan komai ba tare da iyayen da su sani ba amma wajen abin da ya shafi auren da kanta zai kai kiyasin shi da wannan cinikin ya halatta auren da kanta kaga wannan ai tawili ne ba ta ce amma kuma gashi sun yi to wannan tawili an dauke shi sun yi shi ne akan kyakkyawan niyya wani shi ne gayan fahimtar su yan hannabiya ha ila yau sun yi tawilin ainihin abin da ya shafi shan giya sun ce duk nasin da ya zo akan haramta giya ana nufin giya ne na inabi an gani inna malhamru khamru wal maisar wal anzab wal azlam risu min amal ta fajtanibu tace wannan hamur din ana nufin wato giyan da aka yi shi da inabi amma giyan da aka yi shi da gero ko dawa ko apple ko ko kaza ko kaza ko kaza ko da yana bugarwa ba shi ake magana nan ba suka yi tafsiri suka ce giyan da aka yi da inabi shine shan shi da kaɗan ɗin shi da mai yawan shi ɗaya ma askara kasiru ma askara kasiru ko fa dalilu haram abinda idan ka sha in ka sha da yawa zai bugar da kai to kaɗan ɗin shi ma haramun ne suka ce giya na inabi ake nufi amma giyan da ba inabi na inabi ba ka sha kaɗan kada ka bugu su zan halar mutum ya dan sha kaɗan in dai ba zai bugu ba misali kaga wannan tawili ne sun yi shi ne akan kyakkyawan niyya suka yi kuskure to irin wannan idan mujtahidi ya tawili da kyakkyawan niyya amma ya kuskure kuma babu wanda ya tsaya mai da hujja babu wanda ya kusa mai da shubha kuma wannan shine makura na fahimtar sa wannan za a mishi afuwa faqad qala Allah ta'ala hakika Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya kunci eh wa za wannan gayan zaton mu bi sheikh gayatu zannina ala ilmina li min huda sanin mu dan kasancewar shi yana daga cikin a'immatul huda shi rabo dio kenan ah, masabihu tuja kuma yana daga cikin fitullu na duhu ya zo ne ya yi bid'a ya tabbatar da sunna الشيخ رحمه الله حصل أو وقف على كتب السلف da ci ainihin shi ɗan wato ya samu ko ya tsaya ya haɗu da littafin salaf Na zayyana mawqifahu da ya canza mawqifinsa da shek ya haɗu da littafin salaf da ya canza mawqifinsa Allah ta'ala wannan zina jahadu dubina da na nadi yana rusulana wa'annan da suka yi ƙoƙari a hanyar mu suka yi ƙoƙari saboda Allah da sannu za mu shirya da su zuwa ga hanyoyinmu na alkhairi lalle Allah yana tare da musulmi daga lokacin da shi ɗan gudu ya rayu yana da karancin maraji yana da karancin littattafai na bincike amma kuma duk irin wannan da'awa da yi na tajdidi na tabbatar da sunna da yaƙi da bid'a ya yi ne gwargwadon wannan abin da ya zo mai na littattafai Me kuke tunani da ya zo ya samu littattafai da yawa da shi ɗan gudu ya zo ya samu littattafai da maraji da yawa na tabbatar da da sai ya canza wasu abubuwa da yawa daga cikin mokilinsa Allahu a'lam na'am awwalan na farko kama gayyara walidina wa shekina wa imamuna abubakar tuni kamar yadda ainihin mahaifinmu malaminmu imam dinmu abubakar tumi shek abubakar kuma allah ya maza rahama na mawkifu min al-ashariya yadda ya canza mawkifinsa daga ashariya da asalin malam ba ashari ne shi malam ya yi sufanci da muƙaddimi ne na tariƙan ƙadiriya sannan kuma yana bin aƙidan asha'ira daga baya wato ya fara da'awa ta sunna akan aqidar ash'ari ne ya fara da'awa yana yaki da shirka yana yakin sufanci dan yazo ya janye daga sufanci annabi yazo yana yaki da ita to duk lokacin da yake yaki da ita din da yake yaki da shirka da sauransu yana nan kan fahimta na ash'ira har ma tafsirin da yayi na farko yayi ta ne akan fahimta na ash'ira dan ya dan tsamo wasu abubuwa daga cikin jalalai kuma ya tafi akan aqidar mai jalalai kun gane ya amma daga baya da ya zo ya fahimci salafiya sai shek ya fara gyare-gyare ga tafsirinsa yana ta gyare-gyare ga tafsirin ga tafsirin da ya fara yi na farko ka ɗauke shi ka gani ka zo wanda aka yi bugu na biyu ka zo bugu na uku bugu na uku har zuwa bugu na ƙarshe da aka yi yanzu za ka ana ta canji ana ta gyare-gyare na fata gani wannan mai dan girman nan to an gyara wasu abubuwa da yawa sai dai abin da ba a rasawa an gane daga cikin aƙidar salaf a gani to malam ya janye daga wannan akida na asha'ira na'am lamma safara ila biladil haramain lokacin da ya tafiya zuwa ga garuruwan haramain yayi mu'amala da manya-manyan malamai na salafiyya kibarul ulama salafiyya ya haɗu da manya-manyan malaman salafiyya manya a can wajen wastafada minhum uluman ya fa'idantu da su ilimi ba wai yayi karatu wajen tattaunawa da babban malami zaka samu fa'ida wajen sa sun maraja ilaina bi kitabi tawhid sannan malam Abdul Wahab ya dawo mana Saudiya daga Saudiya ya dawo mana da kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab da kuma wa sharhihi da kuma sharhin sa fatawul majid da kuma sharhin sa taysir al-aziz al-hamid sannan ya dawo mana da al-aqida al-wasitiyya na Ibn Taymiyyah da wasu su daga cikin mawallafa da wallafa wallafan salaf masu amfani والشيخ ابن الفوزي ka saurari karatun malam gari karatun shi da yi na da ده ده zaka cewa كل شيء يجي ta yi الله تعالى Allah ta'ala ya الله masa Allah ya sa aljanna ne makomansa da kuma من Ibn Fodi الشيخ ad-du'at daga cikin masu da'awa masu kokarin kawo gyara a cikin al'umma eh kamar yadda yake a bayyane in ka duba littattafansa kullum kokari yake da abin da yake shirka ka duba nurar albab ya yi littafin da ya yaƙi shirka kuma ka duba wasu littattafan zari yana yawan yin magana kan shirka yana yawan yin magana kan bid'a yana yawan magana kan ainihin abubuwa da wanda suka saba mu sunna kamar yadda yake bayyanan ne to kuma iya littattafan da suke hannunsa duk wannan littattafan ba littattafan da suke hannunsa ne kamar yadda yake a bayyane wa wa zai Allah ba cikin kuma yadda yake bayyane a cikin littattafansu Allah ya musu rahama daniel na biyu an yakuna tawil sadiran an hawa ya zama to tawili ya faru ne daga san rai kuma tawilin ya yi tawili ne na san rai kamar fasarar wani malami daga cikin sufaye a nan najeriya wa allah wani ta kamu ala tariƙati la'azƙainahum ma an gadaka la'azƙainahum ma an gadaka da a ce sun tsayo akan tariƙar tijjaniya da mun shayar da su ruwa mai yawa shi wannan tawili tawili ne amsashe shi kanshi wanda ya tawili wallahi ya san ba daidai ba ne. yana nufin kenan Allah ta'ala tun zamanin manzo Allah ya kira mutane zuwa ga dariƙar tijaniya lokacin ma an haifi tijani tijani sahabi ne to kaga kaga inda ya fasara shi kanshi ya fasara ya fasara wannan ne dan kawai ya janyo hankulan mabiyansa su tabbata kan dariƙa amma ya san ayan ba tana magana kan dariƙar tijaniya bane da sun tsaya akan hanya na musulunci da mun shayar da su ruwa da yawa malaman tafsiri na duniya gaba ɗaya babu wanda ya fasara irin fasaran da yi a gane irin wannan fasara ne na san rai wannan malami misali yayi to akwai ire-iren na fasarun za ga kana sauraro za ga irin wannan malami yana yi a gane da kuma yadda ɗan shi'a suke fassara ayoyin su da yawa an gane inna ma anta munzir wa li kulli qaumin had lalle kai ya rasulullah kai gargadi ne dukkan mutane suna suna da mai shiryawa wannan mai shiryawa ba su yi wasu ne a himma ne a shari'a sukan sun san ba haka bane a zamanin manzo Allah manzo Allah ya tarbiyyar da sahabbai kuma ya tura su garuruwa don su yi da'awa shi mutumin da aka tura shi ya yi da'awa ba mai shiryawa ba ne duk ce sahabbai A suka ce kawai ahlul baiti irin wannan tawili tawili ne na san rai an gano wannan to akwai tawili da yawa akwai tawili irin na ismailiya albadiliya da suke cewa wa aqimu salata wa atu zakata shi sallah shine ambatan imamai ka rinka ambatan sunan ka kullum so biyar nan ba ana nufin wai a yi salloli guda biyar ba ne su a wajen wa'annan shi'a imamiyya shi'a ismailiyya albatiniya su sallah a wajen ba dole ba ne ambatan sunan imamansu ne dole sannan abin da yake da alaƙa da zakka wa asu zakata zakka shine mutum ya tsarkake zuciyarsa daga duk wani ra'ayi in ba ra'ayin ismailiyya ba an kada ka kada ka yi tunanin wani aƙida sai aƙida ismaili haka kai ta wurin zakka su sun ce bayar da zakka ba dole bane ne. su sun hana bada zakka amma sun ce mutum ya saka shi zuciyarsa ga bin wani imam wannan shi ne fassara na ne sannan kuma suka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam ya ku wanda kuka yi imani an wajabta muku azumi suka ce azumi ne mutum ya kame bakinsa daga ainihin bayyanar da asirin da awon saboda da'awa ce ta baɗiniya to in ka shiga da'awar za a gaya ma muhimmancin abin da ake so gare ka a sirri kada ka bayyana da asirin da awanka. in ba ga mutumin da yake a gidan kuɗai da shi ba suna da matsar taƙiya da wuya ka samu ƙungiyar da take da taƙiya kamar ta ismailiya alfadiniya alkaramida da sauransu su wayannan yan shi'a din suna da haɗari kaga wannan zakka din rufa sirri za ku daɗe tare da shi ba za ka san a da shi ba to sannan kuma idan mutum ya zo ya yi kuskure ya ɗauka cewa wani yana tare da su kullum yana ganin shi tare da masu aƙidan sai duka yana tare kawai sai tattauna aƙidan to ya yi laifi laifi mai girma ana fatan gane akwai yan shi'a nusairiya su kuma kuma yan badiniya suna ganin ka tona asirin hukuncin ga cisa saboda idan mutum ya tona asirin su su yan ismailiya inda yana cikin ya yi kuskure babin da zai yi shi ne ya yi mai suka ce dole ne ya yi zakka suna son shi da zakka kuma waƙi musalata wa ake zakata dole ne ya tsarkace zuciyarsa daga wannan abu ta hanyar ya zo gaban imami ya ce na yi kuskure na tona asirin da awon na zo in yi zakka to zakkan shi ne ya bada ya zo ya ce tuba a gaban shi wannan imamu ba zai ƙara maimaita abin da ya aikata ba an gani dole ne za ce kai wani ku dole kai azumi sai zaka lokacin suna fasa azumi fasa zakka amma suna fassara azumin ba yadda yadda magabata suka sani ba ba yadda manzo Allah ya fasara ba suna fasar zakka akan haka nan sai ba sa zuwa aikin haji suna zuwa aikin haji ne kawai don yawon shakatawa don wata iya amma su suna su a matsayin aikin haji a wajen su shi ne mutum je da wafi a kabarin shehunan su an gano wannan ko kaga irin wannan fasara. Fasara ne na san rai shi kanshi wanda ya wannan fasara ya san san rai ya yi misali da gangan ne misali yi wannan fasara din an gano wannan ko na'am to kaga so da haka shine wannan wasu da al-arabiyya to idan mutum ya yi tawili tawilin ya zama to na san rai da ta'azubanci amma kuma yana da tawilin san rai da ta'azubanci amma yana da yi a lugar larabci kamar a larabci akwai irin fasara, kamar yadda zama shari'a fasara. shantin nan wujuhu yawma idhin nazira ila rabi rabbiha nazira kaga wannan fasaran wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima da alluri suna kallo zuwa ga ubangijinsu ayan yana nuni ana ganin Allah gobe kiyama sai zama shari'a ga idan an bar ayan a haka to a aqidar mutazilanci ta rushe yanzu ya zai sai kawai ya yi kokari ya kokari ya kokari ya yi ta bincike ya ta bincike har ya nemo ma wannan ila din tawili nazarin ila nasti ne akan kallo na ido shi sai ga to in ya bashi haka ba a gidan mutazila ta rushe na cewa ba a ganin Allah gobe kiyama sai ciko, wannan ila din wato daga jam daga jam na ala ne waskuru ala Allah A gani, ila ala shine jam'i saboda haka wannan ila ya zama suna wujuhu wujuhu idan nazira ila rabbiha nazira rabbiha mudafun ilayhi wujuhu yawma idhin nazira ai ai ila rabbiha nazira ai ni'imu ai ila ni'mat rabbiha muntazira ai ta ni'mat rabbiha tana jiran ni'imat rabbiha ni'ma ubangijinta A gani fi hali kauniha wujuhu yawma idhin nazira muntazira ni'imat ni'mat rabbiha kaga wannan muntazira ya zo kamar na'at na wannan na ainihin nabira hujumajin nabira ila a gani suka yana jiran suna jiran ni'imar ubangijinsu aka yi fassara Ko kuma da gaske akwai ila wanda yake ɗaukar ma'anar jira a ma'anar ni'ima muntaziratan ni'imata rabbiha tana jiran ni'imar ubangijinta yake a wannan aya baya nuni akan ganin Allah tana jiran ni'imar ubangiji ne sai ce mai amma duk inda qur'ani yayi amfani da ila babu inda yake amfani da ila yana daukar ma'anar ainihin ni'ima babu inda qur'ani yayi amfani da babu inda hadisin manzo Allah yayi amfani da ila yana nufin ni'ima babu shi sannan ga maganganun salaf na baka taba ganin wani salaf yayi amfani da wannan ila yana nufin ni'ima ba kalman da yake ba a cika amfani da shi a larabci ba da kuma kalman da aka saba amfani da shi shi aka sani inda qur'ani yace ila an san harful jar ne ina ya kamata a karkata zuwa gare shi kaga ya karkata zuwa ga wanda aka sani ga galiban an gano wannan ko to saboda haka shi wannan sai koma ga abin da ba a san shi ba ma da wuya ma ake amfani da shi a larabci kuma yayi haka ne saboda san rai saboda idan bai yi haka ba to za a rusa ki da mutazila an gani. to amma kaga wannan ya faru daga san rai da kuma ta'assubanci da aqidar mutazilanci amma yana da wajehi a lugar larabci ko yana da wajehi a lugar larabci wa huwa fiskul irin wannan fasikanci ne ba kafirci bane shi la in yatadammana naqsa sai dan ya kunshi wani naqasu aw aibun fi haqqin Allah ta'ala sai dan ya kunshi naqasu ko aibi ga haƙƙin Allah a nan sai zan me kafirci in ya kunshi aibi da naqasu ga haƙƙin Allah ko ya kunshi karyata wani abu daga cikin rukunan musulunci ko rukunan imani kamar yadda yin ismailiya ba iriya suka yi sun karyata sun yi tawilin sallah sallah ba irin yadda muka sani ba azumi ba yadda muka sani ba zakka ba yadda muka sani ba aikin haji ma suna da fassara da nafilan zuwa gaba ɗaya ba irin wannan fassara kafirci ne kai tsaye irin na yan batiniya shi za mu yi nan gaba eh ba da to yan jami'a sun sun kore ma Allah a sifofin shi gaba daya ko ba su da salaf ko guda daya kan addini in da sabi dan jami'a wannan abin da kai da kake gani tanzihi ne wane ne ya taimake ka daga cikin salaf ba su da shi kuma tanzihi ne ka kore ma Allah duk sifofin shi gaba shi da sifa ko daya a wannan shi za a salaf ka kafirta su yan jami'a kace su ne mafi sharrin kungiyoyi na bid'a saboda kowace kungiya ba ta shiga hakkin Allah ma zuwa nan Allah da Allah ma suke ba Allah ma suke kore da sifofi shi Allah kanshi na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim eh, eh jami'ul faid an abi wa an abi umama radiyallahu anhu qala an karbo daga abi umama Allah ya kara masa yadda ya ce ya rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ala ara'aita rajulan ya zayal tamisul adha shi ba ga mutum ba sai yayi yaki yana neman lada yana neman a ringa ambatan shi kuma malam irin a ce mai jarumi a ce kai ya yi kokari malahu me yake da shi na lada ko ya mai halin shi na sun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu komai tare da shi wannan ba shi da lada ba ma mutumin ya ƙara Ya yayi yakin nan yana neman lada a wajen Allah sannan kuma yana neman a ringa yabon shi ana ambatan shi yayi kaza yayi kaza na'am ya kuli lahu rasulullah annabi yana cewa la shi komai tare da shi maqala sallallahu alaihi wasallam da annabi ce inna allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan Allah baya karba daga cikin aiki sai abin da ya kasance saboda shi tatacce tsarkakakken aiki saboda Allah wabta giya bihi wajen kuma wanda an ne ya fuskar Allah da shi wabin hadis a cikin hadis annabi ya ce inna awwala man tata'ara bihi bin nar lallai farkon wanda wuta zai koni da su gobe kiyama mutane uku ne minhum rajulun qara'a daga cikin akwai mutumin da ya karanta qur'ani ya haddace ya san tauhidi tajwidi ya san hukunce hukuncensa ya san kaza ya san kaza ya san fiqhun daga cikin qur'ani amma yayi ne dan a kira shi kare makarancin alqur'ani au ta'allama li yuqalu alim ko ya nemi ilimi dan a ce masa alimun malami hadhihi niyya ya atari na ma ya atari ha min sha'iba irin wannan niyya abin da yake bijiro mata zai iya bijiro mata abin da yake bijiro mata na ainihin gauraya na da abu mai kyau da mara kyau wani irin gauraya na riya ko gauraya na jiyarwa ko san bayyana yana san ya bayyana duk masu magana suna cewa gungun zuhur kabalar zuhur ya min zuhur gungun zuhur kabalar zuhur yamna'ul zuhur son mutum son bayyana kafin lokacin bayyana ya yi yana hana mutum ya bayyana din an gane ku wasalin masalama hulla hmm. kubutacce ne wanda Allah ya kubutar a kalilin mahu kai ɗan kaɗan ne mutumin da zai yi yaƙi ko ya karanta ƙur'ani ko ya yi wa'azi wato ya yi tsarkar ya gaba ɗaya saboda Allah za ga ɗan wani abu ya shiga na san a yabe shi ko dai abin da ya kama da wannan. a kiran la'abdi idan kana mujahidan sai dai fawa in ya kasance mujahidi tarihan li hadhihi shaia mai kyaman irin wannan abubuwan da ake yadawa min kaza da kaza wada'iyar rabbu yana mai roƙon ubangiji ga da dai wala difun bi ibadi wanda shi ubangiji bai tausa ga bayin sa gabe an yana mai kankan da kai daga murya zuwa gare shi Allah mai jin addu'a ne hadhihi mujahada fiha ba'd suuba sai irin wannan kokarin akwai wahala ka tsaya ka tarbiyyantar da zuciyarka kana karatu ne saboda Allah ba kana karatu saboda kwali bane ba kana karatu saboda kaza bane yanzu mafi yawan samari dan me suke karatu ana karatu ne don shahada A gane mutum zai je jami'a ya dage yi karatu amma karatun shi na zaure bai dage masa alamun ganewa kenan in ya je jami'a ya yi karatu kamar zai mutu ba bacci amma littafin shi na zaure in ya karanta in ya rufe shi sai sai sati mai zuwa in ka zo ka shi ina aji sai kama tambaye kana ina aji wanda shi aka yi karatun to duk mutumin da yake ba karatun duniya muhimmanci fiye da lahira fi da mafi akwai su da yawa an gane wani ba zai tsaya ya karatu a zaure ya fahimci addini yadda ya kamata ba zai je jami'a kuma ya san jami'a yanzu karatun sai yani wani lokaci ga lecturer an yanzu kawai zai ba ku ainihin coursework ne kawai ta ba shi in ya ba ku syllabus zai ce ga abu wani ba zai zo ce ga syllabus ku yi ku yi nazari ga abin da na karanta da ko ga abin da zai fito muku aljar ba daga nan ba ku ƙara ganin shi to da kai ne yanzu ka zuwa sashi ai malam baya zuwa ba za ka zuwa makarantar ba amma wannan a haka ake zuwa jami'a a haka ake karatun kuma ba mai roƙonka ba mai cewa ka dage in ka dage ka dage wa kanka in baka dage ba ka yi wa kanka sai ga mutum a jami'a ko da dakiki ne zai dage ba dare ba rana yana karatu eh, ya yi ta hada abin da bai fahimta ba kuma a haka za a bashi doktora bayan an bashi doktora shi ma ya zama toma al'umma matsala shi ma yana karantarwa hakan shi ma zai yi za a bashi darasin da bai sani kuma zai karba yanzu kawai zai ce to ga abin da za a karanta da kawai in ya bace ba kar gare shi to saboda bai gane karatun da to bai zai ce muku in yanzu kawai ya miƙa muku a je ku yi nazarin ku je ku yi kaza wani lokaci ma da ku ne zai fa'idan da ce ma za ta goro fi kaza ya kula ya kula ma ma'ana kaza a wajen ku karatu ku ki karanta da shi amma na kiran ku ne ma qauluka fi kaza ar'a yani arabtu bi annaka bi annaka mahir ma za ka in ita wayo kuma ya zo aji wani lokaci na tara sai kokari ya gani wane ne a cikin ke da basira ya ta dan jarabawa da ya ga masu basira to da abin da zai zai ta karanta in zai ja baki da cewa na ikra lana ko sai kuma ya kuma yi wannan wani zai ta karanta da mafi yawa wannan yana daga cikin sharrin karatun shahada bai karatun shahada yana ganin shi babban malami ne in an ce mai doktor zai ci zai ga ya kumbura professor amma kuma da zaka bi shi wani akwai professor masu kyau sosai sun fahimci darasin su akwai kuma wanda gaskiya ba fahimta ba wani kawai sunan ne kawai ake fanka kama da shi amma kuma gaba daya shi kan ma bai san ma abin da yake yi ba an gane irin wannan galiban karatun da ake na shahada yana da cutarwa kuma har abada tun da ya zan profeso baka isa ya zai karatu a gaban ka ba an gane baka isa ba saboda mai shi su kai mai ne su shi har gance ya iya kuma an ce shi authority ne yanzu anan zai iya mujtahidi ne na yanzu a ka'ida da wanda kace haka zai iya hali ya fitar da hukunce da fahimta an gano wannan to wannan ne. lakin al'abd idza bazal gayatu tudi sai dai bawa in ya bayar da gayan kokarin sa takwimi hadhihi niyya wajen kokarin miƙar da wannan niyya mummuna ya zama karatu saboda Allah yake yi akwai masu karatu na kwali amma dan Allah ce wani yayi karatu ne saboda ya samu kwalin dan ya samu daman zuwa yayi da'awa an gane ku ba dukkan masu karatun kwali bane suke yi dan riya ko dan kaza da kaza ba a rasa mutanen kirki ba a rasa nono a riga eh na'am wallahu ya jirhu alai Allah zai bashi lada akan wannan abu Allah ta'ala wannan zai da jahadu fina da nadi yanda musubula la lamal muhsini eh na'am tufatul almu'i tufatul almu'i na'am Sheikh Mukbil bin Haji al بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني عشرة نقوم شافيو nu'minu bi anna al-qur'ana kalamullahi mu ɗan salafiya an gane muna yin imani da ji shi mubil cewa lalle Alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta bane shi su suke cewa qur'ani halitta Zilawa, da kuma zuwa da jahamiyya da kuma zuwa da asha'ira duk da yan asha'ira ba sa fitowa a fili ce qur'ani halitta ne za su ce ma mun yi imani cewa qur'ani maganan Allah ne amma an karaka su an ce ma maganan Allah ba harfa ba ne, ba sauti ne, ba larabci ba ne, ba ajaminci ba ajamanci ne babu gadiri babu ta akhiri babu kaza babu kaza to sai ka auna qur'anin da kake karantawa larabci ne ko ba larabci ne to kenan qur'anin da kake karantawa maganan Allah ne sai maganan Allah Allah baya magana da larabci Allah baya magana da ajamanci Allah ta'ala maganan shi babu takadi ba tafsir shin qur'ani akwai takadi ko tafsir ko babu akwai qur'ani ba harfa bane ba sauti bane qur'an da muke karantawa harfa ne ko ba harfa bane akwai sauti ko babu akwai to kaga wannan sai riga sun gaya ma ran sai mun mun shaida lalle qur'ani maganar Allah ne amma kuma sai gaya ma maganar Allah ba babu harfa babu sauti wasu kuma daga cikin su kamar imamul bayjuri a cikin sharhin Jawharat harafin tauhid ya fito a mutum yace wannan qur'ani muna kiran shi kalman Allah majazan la haqiqatan da majaz ba haqiqatan ba yace dan qur'ani da haqiqa wannan qur'anin ba shi bane asalin abinda Allah ya faɗa wannan ibara ne an Allah. fasara ne na maganar Allah ana da wannan wannan Qur'an da bai karanta yadda malama ya fassara Qur'ani da sauran malamai misali ga ga wasu malamai na a Najeriya sun fassara Qur'ani ko baka ba to su ma kazalika qur'anin nan fassara ne na maganar Allah to zai yi wannan qur'ani malaika jibril ne kila ya fassara malaika jibril ne ya mai da shi da larabci saka da mutum zai taka wannan qur'ani bai taka maganar Allah ba an gane in mutum ya faɗi wata magana mara daɗi ga wannan qur'ani ya faɗi magana mara daɗi ga fassarar qur'anin Allah dan misali fassara malaman kuma qur'ani bane shi bai da hukuncin qur'ani wani hukuncin ƙur'ani qur'ani yake shi bai shi to shi shi ma wannan Qur'an da muke karanta ya moke bin shi wajen asha'ira Kuma ne, to nan kungiyoyi guda biyu khawarij mu'tazila asha'ira eh su suna da da yan jahmiya ko suna da hukuncin Qur'anin nan halitta ne magana Allah halitta ne an gane wannan to sabanin su yan salafiya yan salafiya ne suka ce magana Qur'anin nan magana Allah ne haka Allah ya saukar da shi da harfansa da sautinsa da larabcinsa da takadimin da tafirinsa an gano wani ku haka Allah ya saukar da shi na al-hukum ma suna rantsuwa da shi to kai maka fara ya za su yi zararci da halitta shi da wannan qur'ani da ake karantawa halitta ne kuma rantsuwa da halitta ai kafirci ne kamar da malam Abdullahi yace yan asha'ira suna rantsuwa da al-qur'ani suna rantsuwa da shi a kotuna to a matsayin mai suke rantsuwa da shi a matsayin maganar Allah ba maganar Allah bane a wajen su to yanzu idan mutum ya kanka qur'ani za su yaƙe shi za su kashe shi a matsayin mai <laughs> alaƙar bika ita gona ne da rubutu ai wani wani wanda Allah ya ce sai zuru da rubutu alaƙi malaika saukar da shi ya yi ai ba ce malaika ya tsaye shi ba shi ya saukar da shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الرحمن الرحيم نعم نعم وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نأخذ ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا أم الشيء بيرقوا da abinda Allah ya umurci da abinda manzo Allah ya umurce mu da shi sallallahu alaihi wasallam turuka ma nahana an ko mu bar abinda manzo Allah ya hana mu قال جل وعلا الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه abinda manzo ya zo dinku da shi ku rike shi akhafu anhu abin da ya hale ku gare shi ko hannu ku ji tsoron Allah Allah shadidul Allah bai tsananin hukuma ne ga wanda suka saba masa amarna Allah azza wa jalla wa ala an nuhakkima rasulahu Allah ya umurce hukunta da manzo Allah sallallahu alaihi mu hukuntar da shi a cikin kowane sha'ani daga cikin sha'anin rayuwar komai na rayuwar mu wajen aqidar mu Qur'ani da Sunna wajen ibadar mu Qur'ani da Sunna mu'amalar mu sulukin mu wajen yin hukunci wajen tattalin arzikin mu komai ya zama to Qur'ani shine tsarin rayuwar mu a gani kada mu yi hukunci da tsarin ko ijtihadin wani malami mu bar Qur'ani da sunna yanzu ya hukuncin mutumin da ya amfani da ijtihadin wani malami a cikin shari'a musulunci an gina daular musulunci sai aka gina shi akan ijtihadin wani malami daga cikin ijtihad aka ce za a iya shan giya kadan ba yawa sannan kuma daga cikin ijtihadin aka nuna aka nuna cewa misali za a iya aure ba wali yarinya za ta iya aure da kanta ta balaga na ba san gani sanan kuma daga cikin ishiyadin aka halatta kiɗa kayan kiɗa saboda mazhaba ne daga cikin mazhaba na wasu malamai manya kayan kiɗa ya halatta na ba san gani daga cikin daga cikin wannan halatta saduwa da mace ta dubura mazhaba ne daga cikin mazhaban wasu malamai sai aka gina kotu na musulunci kan wannan ra'ayin shari'a musulunci ne ko eh kaga dai an gina akan mazhaban wasu malamai ne aka ciro na aka ciro shi aka ciro aka gina aka gina kundin mulki aka ce kotun musulunci aka ce ainihin kudaden da muke amfani da shi naira da pounds da waye ba kudi bane na shari'a wato rubana wato rubana ya shigan shi ana kana iya bada tsohon naira kana iya bada naira ɗari biyu tsofaffi a baka ɗari ɗaya sabo mai kake alhali ka je kasuwa abu ɗaya suke siya abinda tsohon kuɗi zai zai siya shi sabon kuɗi zai siya ba bambanci to sai wani ya ce ma Raba baya shiga cikin kuɗaɗen nan na duniya yanzu sai dai zinari ga azurfa shin a ina ka samu wannan ra'ayi shi wannan ra'ayi ne na shari'a to an gina shari'ar musulunci akan wannan Raba baya shiga kuɗin Najeriya ba baya shiga cikin pounds baya shiga cikin riyal baya shiga cikin ainihin kaza baya shiga cikin kaza kun gani aka gina kuma za a iya saduwa da mace ta dubura ba laifi bane aka gina kuma za a iya shan giya kaɗan ba laifi bane aka gina halaccin kayan kiɗa duk ba laifi bane hmm? an gina hukunce hukunce akan irin wayannan abubuwa aka gina kuma cewa idan mutum bai samu sallan idan mutum bai samu ruwa ba yana kallo ana sallar juma'a ba sai ya je ba kare ya je yayi azhar aka ce ba duk wannan gaba da abin da aka faɗan nan shine shari'ar musulunci shin wannan shari'ar musulunci ne me yasa saboda ishtihadi ne na wani malamai ko su malamai ko ishtihadin ya taba ma kitabu sunna koda koda mazhaba ne daga cikin mazhabobin musulunci suka yi wani ishtihadi ya taba ma kitabu sunna ba a kiran wannan shari'a musulunci ina kuma idan an ciro daga arziki. an ciro daga abraham lincoln ko an ciro daga ainihin daga ainihin lenin ko an ciro daga karl marx aka gina hukunci a gare shi aka ce za a bi wanne ya fi hadari ma kaga wannan shi ya fi hadari ana kira abu shari'a musulunci an ciro daga kitabu sunna akan fahimtar salafus sari amma duk wani hukunci na kuskure ko da babban malami ne ya yi shi ba shari'a musulunci ba ne an gane ku? mu koma zuwa ga hukuncin Allah qala ta'ala fala wa rabbika a'a na rantse da ubangijinka Allah sai ya rantse da kansa ba za su yi imani ba ba su yi imani ba har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ya rasulullah duk abin da ya faru duk abin da ya faru ya rasulullah ya abin yake sun suna jayayya na akida su kai hukunci zuwa ga manzo Allah suna jayayya kan ibada wani ya ce a saki hannu wani ya ce a sa hannu a girshi wanne ne sunna sai a koma zuwa ga manzo Allah ya yanke mana hukunci an gano wani ko wani ya ce a yi zaman istira, wani ya ce ka a yi wanne ne sunna a koma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce in an dago daga in za a yi ruku a yi kafara kuma a daga hannu a sa hannu a kaza a daga hannu wani ya ce kawai ba a daga hannu kawai gaba ɗaya sai kafara harama wani ya ce gaba ɗaya a cikin sallah ba a daga hannu sai kafara harama wani ya ce kuma ana ana yi in an dago daga ruku in an yi sujjara in an dago daga sujjara in an yi kaza ana daga hannu wancan da ya faɗi cewa ba a daga hannu sai waje ɗaya shin wannan abin da ya zo da shi sunna ne a sunna ne misali to irin wannan ba a kira shari'a musulunci ko da wanda ya yi shi malami ne mushtahidi sun da dai ishtihadi ne wanda ya yi karo da nasi an gano wani ko sun mala ya ji fi an kusa yin harajan sannan ya zama to ba sa jin wani kunci a cikin ransu daga duk abin da ka hukunta ya rasu in manzo Allah ya hukunta ba sa jin wani kunci su sallama gayan sallamawa an gane kaga da wannan ne yan ahlus sunna suka ce dole ne a bi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam matsar ya inganta kamar yadda wani sashen salaf yake cewa idza sahal hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhaba na babu ruwanmu da wani ya zan mutawatir an gane bambanta a ce wannan hadisi mutawatir ne wannan kabaru ahad ne mutawatir ne zamu yi riko da shi a wajen akida da ibada amma khabaru ahad ba za mu yi riko da shi wajen akida da ibada ba wannan mazhaba ne na bid'a kuma falsafa ne kamar yadda Nasir bin Albani ya faɗa cewa wato falsafa ne da khila fil Islam falsafa ne wanda aka shigar da shi a musulunci yan salafiya suna riko da akbaru ahad a wajen akida da ibada da mu'amala da kuma menene ba sa bambanta su sai hadisi ya zama mutawatir na'am خلاص Walaikun salam. Shekirin ishtihadi ba ke ishtihadi don ya dace da abin da addini kan. A sunan shi ishtihadi mana. Akwai ishtihadi sahi, akwai ishtihadi khadi. Bajan Allah ya ce man ishtihada fa asaba wala hu ajrani wa man ishtihada fa aqta. Da ishtihadi ne guda biyu. Wani ya yi ishtihadi ya dace, wani ya yi kuskure. To wannan wanda aka kuskure ba shari'a musulunci bane shi. Wanda aka dace shi ake kira shari'a musulunci. Kuma jina idan kotunan da suke cewa suna amfani da shari'a musulunci kafin a yarda sai ya zamanto suna sun yi amfani da abin da ya inganta a cikin kitabun sunna in suka yi amfani da ijtihadin wani malami ne ko ijtihadin yayi kuskure ba a kira shari'a musulunci nan ba sai lalle mutum ya zamanto kafiri ba a ce ai sun yi amfani da hukuncin wani arne ne ko hukuncin malami da mushtaki yayi kuskure ba shari'a musulunci bane tsakanin ashayira da jahiliya din daga mafi kusan yawanci abubuwan da ashariya suka tafa kai an fito su a fili wasu ma sun bar musulunci kuma na ga su ba ka fita kamar an kafa ta jami'a a ya sha'ira ba jirgin suka da jami'a ba sha'ira sun yarda da tashin kiyama sha'ira sun yarda da ceto azaban kabari dawowa annabi isa duk abin da ka yarda da shi sun yarda da shi inda suka samu kuskure wajen sifat ne kuma sifat din sun yarda da wasu sifat sun yi tawilin wasu ne ba sun yi kari ba yan jami'a kuma sun kare da sifofi duka ai ba za ka hada su ba yan jami'a kafircin a fili yake a sha'ira su su za iya masu uzuri na kurakuran su na bid'a shi za ga malamai suka ce to ba za a kafirta mutum ba sai in an tsaye mai da hujja an gusa mai da shubha saboda su a sha'ira sun fada cikin shubha ne galiban cikin al'amuransu za ga malamu wani malamin a sha'ira an ka gaya yana bayani za ka ɗaukawa ba salafi ne sai in ka raka shi a hankali sai bidiya ya fara fitowa. Hmm. Wa alaikum salam. Na'am. wani daga sa kamar su malabo gumi ai kaga ba zama yayin karatu wajen wani malami ba littattafan da malabo gumi ya fahimci salafiya daga cikin sa dauka yayin karanta ya karanci kitabu tauhid ya karanci fatawul majid ya karanci karanci sharhin sa yake babban malami ne nan take fahimci sakon cewa wai dole sai ka kalli salafiya a wajen wani ba a wajen littafi ba wannan ba salafanci bane ibnu usaymin Allah ya masa rahama an tambaye shi shin ana iya mutum na iya karatun salafiya kamar misalin ya zama garin ku ba malaman salafiya ma za ka iya daukar littattafan malaman salafiya ka karanta ka yi aiki da abin da littafin ya ɗaya kusa ko ka rinka ɗaukar sauraron kaset ta hanyar kaset ka fahimci suna yake za ka iya ɗaukar littattafan malaman salafiya ka fahimci salafiya a ciki in dai malamai ne wanda aka san su da istiqama da waye zaka iya karanta littattafan su ka fahimta ba lalle bane sai ma sai mutum yayi karatu wajen malami sannan ya zama to dan salafiya dan wani zai ga mai to ni na samu ijaza na salafiya kai waye baka ijaza kina ba waye kana ba da ijaza salafiya salafiya ba dariƙa ba ce dariƙar tijjaniya ne yake baka da iko duk wanda ka fahimci zikirin ba za ka yi ba sai ka samu jagoranci na shehi in haka ne yawa daga cikin malamai za a ce ba yanzu kamar abul hasan al-ash'ari ya ɗauki littattafan ashabul hadith ne da yana ba zule daga baya fahimci mazhaba na ashabul hadith bai karatu wajen kowa ba dangane da abin da daga baya zo ya karanci ya karanci littattafan imamu ahmad bin hanbal ya tasirantu da shi wannan ya faru sannan kaga da yawa daga cikin malaman da suka bar bid'a haka suka yi na Nasiruddin Albani shi ma mafi yawan fahimtar salafiyan shi ya fahimta ta hanya karance-karance mafi yawa karatun da yau zan ba shi ba salafiya ba ne amma kuma daga baya zan ba salafi ba wanda ya karanta da shi wannan abu karance-karance ne kuma baka isa ka ce albani ba ba salafi ba ne in ka faɗa ka kai ma kai za a tumuci ma ka. to albani ka tambaye shi wane ne malamin albani wajen aƙida waye shi ya gaya maka ba zai gaya maka ba sannan na kawo ku imamul harras harras wanda ya yi sharhin a ajiyarci wasu iya mafi kyau yana da kyau domin sharhin wanda duniyan salafiya tana aiki da shi malami ne a azhar kuma ya karanci filosofi. Filosofi ya karanta ka san ko shi shine karshe wajen ilimi ne mai kai mutu zuwa kafirci da bid'a aka ce mai ya fito aka ce aka bashi wani bahas cewa ya zo ya yi raddi ga shekul islam ibn taymiya ana so ya mai raddi ya fara bincike ya fara bincike ce wallahi da ya fara bincike a nan ya gane bai san komai akan addini ba yana karanta littafin ibn taymiya sai ga shi da maka musulunci yake yana wa yana ƙara san ibn taymiya yana karanta yana ƙara shi yace wallahi nan take yana gama binciken sai ya fito yayi littafi ibn taymiya hazar rajul as salaf daga nan ya fara ba salafiya kariya nan take harra ya fara rubuce rubuce da nan falsafa ba wanda ya karanta da shi salafiya sai gashi ya zama malamin salafiya har yayi yayi shuru masu amfani ga akida ashe wannan tunanin wai sai an baka ijaza na akida ko sai ka je Yaman ko sai ka je Saudiya ko sai ka je kaza ka yi karatu a wajen malaman harami sannan ka zama salafiya ba gaskiya bane in haka ne da yawa daga cikin mutane sai an tambaye su ina kuka samu ijaza na akida idan ko da akida ta abun kima ce na fahimci salafiya da kai sai a tambaye ni wani ce ya za a yi mutum ya fahimci salafiya yana tudun wada bai taɓa kusa ya je yaman ba ya kake ba salafiya ba ne to mene ne kai da kake kada ka je yaman din ma shi kana ta bandan bandan ka dawo da fikira ta haddadiya wa iya zubila fashi ne <laughs> ai malam wani irin bankaura ne suka zo da shi akwai ɗaya daga cikin zulaga mai dan adalci daga cikin zai ce gaskiya wannan fikira dan da aka yi magana wai dole ne sai malami ya je ya yi karatu a wajen irin yaman din nan da waye sannan in bai ba ya je wajen ba to ba a kira ki masalafi shi gaskiya saboda shi ma ina ganin adalcin da shi ma bai yi ko'ina ba shi gaskiya shi wannan tunani ya sake duba shi mutum yana kan manhaji na salafi ya fahimci abin yana karantarwa kuma daidai yake yi a ce wai bai karatu a wajen malami ba gabe da ijaza wannan ana so a mai da salafinci ya zama kungiya dole sai ka karɓi a yadda jama'atul tabligh take yi sai ka je wajen shehi ka karɓi mubaya sannan a kira ka dan salafi dan eh, dan tablighi shehi za ka zo ka sunkuya gaban shi ya baka mubaya da ɗariƙan abin nan shi ma salafiya dole sai an zo ka sunkuya gaban shehi ya zo ya baka salafanci ya nuna ma dokoki dole a gaban shehi za ka ba bai bambanci da dariƙa?" kaga wannan za a kira shi wannan ba ɗariƙan salafiya ce dariƙa." ba ɗari ba salafiya na hakika ba akwai dariƙa ta salafiya ita ma wata dariƙa ce ta zo sabo dole sai an karɓa wajen malami na'am yana da kyau in akwai malaman salafiya a garinku ka je gaban su kai karatu don babu ba ko ba ka da ikon fita amma kuma Allah ya sa kana da ilimi ka dauki littafin kamar yadda malamin ku ne karanta kamar yadda Harraf ya karanta kamar yadda Abul Hasan al-Ash'ari ya karanta da ire-iren su suna nan da yawa Nasiruddin Albani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Can I just do